Romawa Sura ta goma sha biyu Don haka ina roƙonku uwa, saboda yawan jin ƙai na Allah, ku miƙa jikinku hadaya rayayya, tsatsarka a bakarɓa ga Allah, domin wannan ita ce ibadarku ta ainihi. Kada ku biya wa zamanin nan, amma ku ba halinku ya sake, ta wurin sabunta hankalinku ɗungum, don ku tabbatar da abin da Allah yake so. wato nufinsa kyakkyawa abin karɓa cikakke kuma. Albarkacin alherin da aka yi mini, ina yi wa ku gargaɗi kada ya ɗauki kansa fiye da yadda ya kamata, sai dai ya san kansa gwargwadon bangaskiyar da Allah ya bashi. Wato, kamar yadda gaɓoɓi da yawa suke harhaɗe a jiki ɗaya, gaɓoɓin nan kuwa ba aiki iri ɗaya suke yi ba, haka mu ma, ko da yake muna da yawa. jiki ɗaya muke haɗe da almasihu, mu kuma gabar ɗan uwansa ne, da yake muna da baiwa iri-iri gwargwadon alherin da aka yi mana, to sai mu yi amfani da su, in ta anabci ce sai mu yi amfani da ita gwargwadon bangaskiyarmu, in ta hidima ce wajen hidimanmu, mai koyar da magana Allah kuwa wajen koyarwarsa, mai ƙarfafa zuciya kuwa wajen ƙarfafa wasa. mai yin gudunmawa kuwa. ya bayar hannu sake, shugaba ya shugabancinsa da himma, mai yin aikin tausayi ya yi shi da fara'a. Ƙauna ta kasance sahihiya, ku yi kyamar abin da yake mugu, ku zamci abin da yake nagari. A game da ƙaunar uwa kuwa, ku ƙaunaci juna gaya, a wajen ba da girma kowa ya riga ba ɗan uwansa. Kada ku sassauta a wajen himma, ku himmantu a ruhu. kuna bauta wa Ubangiji, sa zuciyar nan ku ta sa ku farin ciki, ku jure wa wahala, ku nace wa yin addu'a, ku agaji tsarkaka, ku himmantu ga yi wa baƙi alheri, ku sa masu tsananta muku albarka, ku sa masu albarka, kada ku la'ance su, ku taya masu farin ciki farin ciki, masu kuka kuwa ku taya su kuka, ku yi zaman lafiya da juna, kada ku nuna alfarma. sai dai ku mika kanku ga aikata ayyukan tawali'u, kada ku aza kanku masu hikima ne, kada ku rama muguntar kowa da mugunta, ku yi ta lura al'amuranku su zama daidai a gaban kowa. In mai yiwuwa ne a gare ku, ku yi zaman lafiya da kowa, ya ku ƙaunatattuna, kada ku yi ramuwa, sai dai ku bar wa fushin Allah, domin a rubuce yake cewa, ramuwa tawa ce. ni zan saka in ji Ubangiji, har ma, in makiyinka yana jin yunwa, sai ka ci da shi, yana jin kishirwa ka shayar da shi, don ta haka ne za ka tula garwashin wuta a kansa. Kada mugunta ta rinjaye ku, amma ku rinjaye mugunta da nagarta.